أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيضا تشد رسينا أربعين بقيت أتكين كراتم دمكينا تفسير القرآن من جرمة آه، يو قلو جواتا جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ta dubu da hudu da talatin a ranar da ta yi daidai da ashirin da tara ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya a za mu tashi aya ta biyu shida a cikin suratul baqara bismillah wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله تعالى جل من قائل يجي لا إكراه في الدين باب استوى أتكن الدين قد تبين الرشد من الغي شريعة ta yi bambanta daga bata kamar ya furbi tsahud duk wanda ya kafirce ma a tsahud wa yu'min billah ya yi imani da Allah faqad saka bil urwacin wuthqa to wannan ya yi ruko da igiya wadda take mafi aminci lafi sama laha babu tsinkewa a gare ta wallahu sami'un alim Allah mai ji ne mai gani mun karanta ayatul kursi a wancan darasin wanda yake ta kunshi bayanin sifofin ɗaukaka da kamala na allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan yana daga cikin abin da zai sanya mutum ya zamanto gaskiyar sha'anin aƙida ta bayyana a gare shi to wannan ayar ta bayyana ɗabi'ar aqidar musulmi ɗabi'ar aƙida ita aƙida babu tilas a cikinta ba ka tilasta wa mutum ya yi imani ba ka tilasta wa mutum ka ɗora shi a kan aƙidar kan aƙida tana tabbata ne da wato hujja da hujja da bayani idan hujja da bayani suka bayyana ga zuciya sai ta karbe ta Allah maɗaukakin sarki shi ne ya halice mu shi ya san fitarar mu shi ya san asalin halittar mu shi ya san abubuwa shi ya san mashigan zuciyar hanyoyin da za su shigar da za su shigar da haske a cikin zuciya saboda haka shi wannan bayani shi wannan ya faɗi wannan ƙa'ida Allah ya ce la ikraha fi din la dinnan a harshen larabci ita ce la annafiya lil jins la wadda take kore jinsi wadda a wajen abinda take korewa ta fi komai a harshen larabci wato ta fi komai gamewa wajen kore abinda ta kore ta fi laisa ta fi la wadda take aikin laisa ta fi ma annafiya nafiya ta fi lata da duk wani abu wanda yake harafi ne na nafi ba kamar wannan latin ba wadda take a wadda ake ce mata la nafiya tulin jinsi ita ce wadda take aiki irin na inna wa hawa عمل إن نجعل للات النكرة مفردة جاءتك أو مكررة kamar da ibn malik ya ce aikin inna ka sanya shi gala idan ladin nan ta zo a cikin nakira ko ta zo ita kadai ce kamar wannan ayar la ikraha fid din ko ta zo mukarrara an maimaita ta kamar la haula wala quwwata illa billah a kowanne sunan nata nakira yake zuwa ba ta shiga cikin ma'arifa shi sanan Allah ya ce la ikraha al daga akraha ne wannan alhamza din ta akraha ita ce hamzatul sayrura wato mayar da abu ya zamanto abin ki to al shine abin ki abin tilastawa abinda mutum zai yi shi yana ki baya so to Allah ya ce ya kore wannan a cikin addini ya ce la ikraha babu wani jinsi na tilastawa fidin shine labarin la'in fidin shine labarin la jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf fi mahalli raf'in khabaru la wato a cikin addini Allah ya kore wannan ayar nassi ce ta kore dukkan nau'in tsanantawa a cikin sha'anin aqida ta addini a wato tilastawa wannan ayar ba tana magana ba ne a kan tilastawa wajen ayyukan ibada a tilasta mutum ya aikin ibada wanda mazan allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya ce rufe a al'ummati alhaba wani siyan wa mastukuri ko alai an ɗaukake ma al'umma ta kuskure da mantuwa da kuma abin da aka tilasta su a kai wannan tilastawar ba ita ce abin da ake nufi a nan ba ita wannan magana zai zo a kanta wajen illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman za mu zo wajen wannan maganar maganar wannan ikraha din a tilasta mutum yayi wani aiki imma na imani wa imma na kafirci hukuncin da zai zo a cikin a cikin tafsirin suratul nahl in Allah ya kai mu da rai da lafiya amma a nan wajen ana magana ne akan ikra a cikin aƙida a cikin abin da zuciya take ƙudurcewa to allah ya ce ba ya kore dukkan jinsin ne a ciki ma'ana sha'anin aƙida kada a tilasta ma kowa babu tilas a cikin aƙida to a nan wajen malamai sun yi saɓani wajen wannan jumlar zahirinta dai labari ne ko la ikraha fi din babu tilastawa a cikin addini waɗansu malamai suka ce wannan nafi ɗin korewa ce da ma'anar hannu annafi bi ma'anar nahi wato kamar an ce ne la tukrihu ahadan fiddin kada ku tilasta ma kowa kan shiga cikin addini wato korewa ce da ma'ana hannu wato an hana a tilasta ma musulmi kan su tilasta an hana ma musulmi su tilasta ma wani ya shiga addinin musulunci waɗansu kuma suka ce a'a wannan tana nufin tana nan a babinta na korewa labari ce wato allah ya ce babu wani abin da zai sa a tila wato babu wani abu na tilastawa a cikin addini kamar faɗin allah ta'ala ne man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirta wato ma'ana allah ya wato ya sanya addininsa ta hanyar yanda gaskiyarsa ta bayyana kamar rana da baka isa ka sa ɗan yatsanka ka ce za ka tare rana ba ɗan yatsanka ba zai kare hasken rana ba hannunka ba zai kare hasken rana ba to haka za haka zalika gaskiyar imani take don haka tun da wannan ya tabbata ta zu babu zancen a ce wani tilasta shi za a kan ya shiga cikin addini a addini ɗabi'arsa hujjojinsa a bayyane suke ka fahimci hujjojin addini ka gamsu in ka so ka yi imani in ka so da ka imani wannan ayar ba ta da alaƙa da tilasta wa mutane da shiga addini ba ta da alaka da batun yaƙi ba ta da alaƙa da batun jihadi a ko yinsa ko rashin yinsa kawai tana faɗan ɗabi'ar aƙidar musulunci ne a bisa wannan ma'ana ta biyu wannan ya nuna kan cewar abinda aƙidar musulunci ta keɓanta da shi bisa sauran abubuwan da aƙidun waɗansu addinai ko waɗansu madhabobi suke da shi suke a kai ɗabi'ar addinin nan babu mulkin mallaka na tunanin mutum babu isti'marin fikri a ce za a ɗauke tunaninka a ce za a ɗauke maka tunani a kulle maka kwakwalwa addinin nan ba ɗabi'arsa ba ne ko a tilasta ka akan ka yadda ba a ce dole sai kayan ba wato Allah ya gaya wa tafiyar addinin haka yake sabanin sauran addini kamar addinin Kirista kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniyar addinin Kirista abin da take a kai kenan da daular Rome wanda a lokacin da take mallakar Baitul Maqdis lokacin ne annabi Isa ya bayyana addinin almasihu ya bayyana addinin kirista lokacin baitul maqdis suna da kashin daular rom suna da gwamnansu a kasar bai a baitul maqdis a lokacin nan daular rom daura ce mushrika masu bautar gunki sun kasance suna gallaza ma mabiyan annabi isa da dole sai sun bar addinin su zo sun yi addinin magudanci daga baya da aka samu waɗansu sarakunan daular rum sun karɓi addinin kirista irin wannan al'adar ta su ta tilasta wa mutane akan addinin maguzanci da suke mana kirista sai kuma suke tilasta ma duk wani wanda ba kirista ba kan ya shiga cikin addinin kirista kuma idan suka ce ga fahimtar da za a bi abinda sarki ya tabbatar cewa wannan ita ce fahimta ta daidai ko aƙida ta daidai duk wanda bai da wannan aƙidar ba to sai dai a kashe shi dole a tilasta wa mutane su bi wannan aƙidar da haka ka ga da waɗanda yake suka kasance a tafarkin tauhidi suke irin mabiya arios da mabiya donatus mabiya ɗariƙu da dama na kirista waɗanda yake su suna ganin cewar sun samu saƙon annabi isa da ta hanyar ta silsilar almajiransa na sahihi ba waɗanda suka zo suke awar mabiya annabi isa ba ne wanda a zamanin annabi isa ɗin suna azabtar da mabiya annabi isa shine paul paulus a tarasusi suka canza addinin annabi isa kuma ya zama to daura akan wannan fahimtar ta take na cewa annabi isa allah ne ruhi mai tsarki ma allah ne sannan kuma akwai kuma allah uba kuma dususu su su uku ɗaya ne duk wanda bai da wannan ba sai azaba sai kisan kai haka wannan ta zama to al'adar daular kirista lokacin har zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake kira domin an yi Constantine wanda shi ne eh, sarki na farko da ya shiga addinin Kirista ya yi zamani ne shekara uku kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'ada ta tafi a haka har lokacin da kirista suka zo suka kwace baitul maqdis haka suka yi ma musulmi haka suka yi ma yahudawa suka gallaza ma musulmi akan zamantowa kirista in ko ba haka ba a sare su? haka dalika a andalus andalus musan daura ce ta musulmi musulunci ya je ya shiga cikin andalus banu umayya yayin ma da ya zama daular su ta gushi a gabas ta tsakiya a bagdad daular su ta yi saura a andalus da daular kirista ta mamaye andalus ya to mulki a hannun hannunsu yake sai ya to kan cewar babu wani zaɓi ga wani mutum wanda ba kirista ba illa ya addinin kirista in ma kirista ne ba a kan tafarkin katolik yake ba shi ma dole sai dai ya addinin katolik ko a kashe shi daga cikin irin abubuwan da aka yi akwai lokacin a cikin daular holanda yayin da ya zamanto kan cewa sun ce ba za su bi addinin katolik ba wajen a cikin kwanaki kaɗan aka kashe mutum wajen miliyan biyu to a ce an yi wannan a za wato shekara 400 ko da suka wuce ta san ba karamin al'amari ba kamar a wannan duniya ce ta yanzu ba da ake da mutane biliyan 4 da yan kai kuma biliyan biyar a cikin an kashe miliyan biyu ba wani abu ne wanda yake adadi kaɗan a wancan zamanin a ce an kashe miliyan biyu a cikin mutanen duniya a cikin mutanen turai ba karamar barna ba ce to amma da addinin ya gada kenan to shine wannan Allah madaukakin sarki ya kora wannan da addinin musulunci haka da yake aqidar komunisanci mun san abinda komunisawa suka yi a rasha duk wani mai addini ko na musulunci ko na kirista ko na bayahudi sai dai koya addininsa yan mu musulmi haka suka rinka yin makarantun karatun alkur'ani a ƙarƙashin ƙasa domin su tsare su domin ba za su yarda da wata aqida ba in ba ba in ba kwaminisanci ba dole ka bayyana wato inkari ga Allah inkari ga rayuwar lahira inkari ga addini inkari ga annabci to Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa ɗabi'ar addinin musulunci ba haka take ba addini ne na hujja domin ita sha'anin aƙida abu ne wanda yake hujja ne yake tabbatar da ita ƙarfi baya tabbatar da aƙida shi yasa koyaushe muke cewa tare da waɗanda suke takun saƙa da mu akan fahimtar mu ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fahimtar mu ta alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan fahimtar magabata na kwarai wanda ba su yi da wannan hanyar ba su ce za su rushe masallaci ko za su rushe makaranta ko za su kai duka ko za su kawo tashin hankali wajen karatu ko za su tada majalisi wannan ba tafiyar addinin musulunci ba tafiyar addinin musulunci ka zo ka bayyana hujja in ka bayyana hujja fa man sha'a yu'min wa man sha'a yakfur amma wanda yace zai amfani da karfi ko karfin mulki ko karfin soja ko dan yana da fada a wajen masu mulki ko dan ana takama da cewa shi wani ne a cikin gari a wajen masu mulki ko dan yana da wani suna ko dan makamancin wannan ya ce da haka zai tabbatar da aqida to wallahi shine tabbabi aqida sa ba inda ya ce. daga mulkin ya tafi daga ya kaushi kenan aƙidar ta kare su ne farko wanda za su yi masa tawaye su gane kan cewa a shema abin da mahaifinsu yake a kai duk zancen banza ne domin abin ba a sha'anin aƙida ba ɗabi'a ta bake sha'anin aƙida ɗabi'a ta ɗabi'ar hujja ne shi yasa ne Allah ce qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb wannan jumlar kamar ta'lili ne qad litahqiq wato ar-rushd bayyana wannan jumla ce da ma'ana ta tamayyaza domin an shayar da attabayyun ma'anar tamayyuz shi ne abinda laraba ake a cewa cikin larabci attabni an saboda yadda aka yi ta'addi da an qad tabayyana da min kai qad tabayyana rushdu min al-ghay ay qad tamayyaza rushdu min al-ghay shari'a ta yi ta bambanta daga ƙarya daga bata ar-rushdu abin da ake nufi da ar-rushd shine dacewa da hanya wato abin da yake hanyar daidai ba tutar ta bayyana daga abin da yake algayi algayi ne abdalal bata da duhu ba za su yi kama ba wala yastawi wa ma yastawi ama wal basir wala dhulumatu wala nur wala dhillu wala al-harur wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat haka Allah madaukakin sarki ya bayyana gaskiya sai ya bayyana alqur'ani gas duk duk a wato makaho ba zai daidai da a gani gani ba dubbai ba za su daidai da haske ba inuwa ita ce shari'ar musulunci ba za su daidai da zafin rana ba ita ce maguzanci da al'adu wanda ba su da tushe wala bin wala haru wa ma yastawi al ahya'u wala al amwat yau ba za su daidai da matattu ba mu'minai ba za su daidai da kafirai ba أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كذوبة جنيمة ما تتقوى بعض منذ كما فاجرين أتكن دكا الأمر أتكن دكا الأمر to wannan shine tabi'ar shine uslubin albayi shi yasa wannan jumla qad tabayyana rushd min al-ghayb bi manzilati at-ta'lim ai kamar bayanin dalili ne dalilin da ya sa ba za a yi tilasta wa wani a cikin addini ba saboda gaskiya ta bayyana daga karya tun daga gaskiya ta bayyana ta zamanto daban an tantance ta ta rabu da ƙarya babu abin da zai haɗa da karya ba abin da zai kawo ba ne ai har babu zancen tilas wanda yake so ya fi wanda kuma baya so ya kafurta ma'anar ta farko da muka ce ta ma'anar la ikraha cewa an nafiyu bi ma'anar nahi cewa korewa inda ma'anar hannu ne shi ne akwai maganganu da dama na malamai akan wannan domin aka ce Allah ya hana cewar a tilasta ma wani ya shiga addini ma'anar jumlar kenan la ikraha fi din ai la tukrihu ahadan fi din kada ku tilasta ma wani wajen shiga addini to a nan wajen magabata suna cewa wannan ayar mansuha ce cewa wannan a farkon musulunci ke amma daga baya da aka saukar da jihadi ya zama kan cewa wannan ayar ba za ta yi aka shafe hukuncin ba domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah saboda haka aka ce an shafe hukuncin la ikraha fi din wannan shine qaulun Abdullah ibn Mas'ud kawai eh, waɗansu daga cikin sarar kuma suka ce a'a wannan ayar tana nan muhkama amma an keɓance hukuncinta an keɓance hukuncinta akwai inda ba ta hukunci ma'ana ba a aiki da ita wato ana aiki da ba a aiki da ita a wajen waɗanda suke ba ana aiki da ita ne akan waɗanda suke ahalul kitab amma wanda ba ahalul kitabi ba su za a tilasta su ko dai su shiga addinin musulunci ko kuma a mai da su bayi ko kuma a kashe su ko su shiga addinin musulunci ko kuma zamanto ba ko kuma a kashe su amma ahlul kitab duk da ba musulmi ba ne su ba a ce a yi musu haka ba tunda Allah maɗaukakin sarki cewa ya yi qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذا أنت آيات حتى يسلموا با حتى يعطوا الجزية حتى سبال الجزية وتكون مسلمتا كون براس مسلمتا بكما سبال الجزية سبب حكا aka ce wannan ayar la ikraha fi din khasun ce ga ahlul kitab kar a tilasta su shiga addinin musulunci sun ce za su biya jizya to sai aka yi saɓani suwaye wanda za su biya jiziya? imam malik ya ce wannan amince akan dukkan kafirai wannan ayar ta gane dukkan kafirai saboda haka ya tafi akan cewar wannan hadifin wannan ayar an keɓance hukuncinta da ayatul a akan dukkan kafirai cewa kowane kafiri idan ya ce ba zai yi addinin musulunci ba ya ce zai biya jiziya ko kafiri ne kinnu ba kitabi ba sai a karɓi jiziya daga gare shi imamu shafi ya ce kuma ahalul kitab ne da majus majus masu bautar wato masu bautar wuta mutanen arnan farisa kenan su ma suka tsaya da shiga addinin musulunci suka ce za su ba da jiriya sai a karba da gare sauran malamai ko suka ce a ahalul kitabi ne kawai duk wanda ba kitabi ba in ba zai biya in ya ce ba zai karbi addinin musulunci ba to sai dai a kashe shi saboda haka ne aka ce wannan ayar an keɓe ta zamanto aya ce akwai umum a ciki amma an yi masa tafsis babu munafa babu babu wato kawo da juna tsakanin wannan ayar da ce la ikraha da kuma faɗin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da yace umirtu an da an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah da kuma faɗin Allah madaukakin sarki wa qatiluhum hatta la kuna fitna wa ya kuna kullum kulluhu lillah ku yaƙe su har sai babu sauran fitina addini ya zama duka baki ɗayansa na Allah ne wannan kuma shi aya ta ce kar a tilasta samu wani ya shiga cikin addini wato ma'ana zai iya tsare addininsa babu saɓani tsakanin waɗannan ayoyi dalili shi ne cewa shi jihadi ba ana jihadi bane don a tilasta wa mutum cewa sai ya shiga cikin addinin musulunci ana jihadi ne domin abubuwa kamar guda uku kamar da sai fito da bayyana su na farko don a tsare rayuka da dukiya da aƙidar musulmi domin ɗabi'ar kafirci ba zai kyale musulmi akan addininsa ba da haka in kuwa aka ce ba za a yi jihadi ba to kenan addinin musulunci zai zama to babu shi a bayan ƙasa da haka duk wanda ya ce zai takura ma musulmi akan kawai don yin imani ya zama to kan cewa ya takura ma rayuwarsa ko dukiyarsa ko aƙidarsa to wannan haƙƙin musulmi ne su samu su rinka tanadin ƙarfi domin su kawar da wannan sultani nasa ya zamanto suna da yancin da za su bauta ma Allah da a tsananin dukiyarsu da rayukansu da aƙidarsu ma'ana ta biyu domin a samar da hurriyatu da'awa a kira zuwa ga Allah da in a a sami yancin kira zuwa ga Allah amma idan ya zamanto cewa musulmi suna musulunci in sun kirawo zuwa ga addinin musulunci za a hana su kuma sai a su hannu to kenan addinin musulunci su ma da kansu wata za a zo a hana su yin addini don haka waɗanda suka hana a yi da'awa zuwa ga addinin musulunci to haƙƙi ne a ɗauki takobi a yi jihadi a kawar da sultanus sannan ma'ana ta uku duk wani wanda ya ce ba zai yarda ya miƙa wuya ga sultanin lahi ba ya miƙa wuya ga mulkin allah duk wata daula da ba za ta miƙa wuya ga mulkin Allah ba to ita ma za a yaƙe ta har sai ta zamanto cewa ko dai ta biya jizya ta zamanto karkashin daular musulunci ko kuma ta musulunta ta zamanto daular musulma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi yasa ya kawar da kafirci a maka da ya kawar da kafirci a maka sahabbai suka ci gaba da jihadi suka fuskanci daular rum suka fuskanci daular farisa domin ne domin su kawo da dukkan wani abu da zai hana a kira zuwa ga Allah da haka wannan shine ma'anar jihadi ma'anar jihadi ba wai shine a zuwa ɗauki kan sakali a rika biyan ɗaiɗaikun mutane ce dai ka musulunta ko a sare ba kunya a'a dukkan wata daula da za ta hana musulmi su addini ko kuma za ta hana a kira zuwa ga Allah ko kuma ba za ta miƙa wuya ga hukuncin Allah ba to haƙƙin musulmi ne su sami iko su yaƙe ta shine ma'anar jihadi don haka la ikraha fi din yana nufin ka kun mutane kada a tilasta daidai kun mutane kan shiga cikin addini amma kuma wajen jihadi wannan dole a yi jihadi a yaƙi mutane jama'ar mutane da dangoninsu a yaƙe su har sai ya zama babu sauran fitina me ma'anar fitina ta kura wa mutane wajen a hana su bin addinin allah ko kuma ƙarfin kafirci da raunin addinin musulunci shi ya zama babu sauransa a bayan ƙasa wannan shine jami'i tsakanin waɗannan ayoyi kamar yadda malamai suka yi a wannan tafsiri kuma da wannan ne za ka ga kuskuren waɗanda suke ganin kan cewar a addinin musulunci yayin da suke yin jihadi idan yadda addinin musulunci ya ce a yi jihadi don kare kai ne kawai amma ai la ikraha fi din babu tilas a cikin addini saboda haka dan ne zaka ce zaka je kai yaki in dai ba ka in dai ba mutane ne suka yake ka ba in ba yaki ne na kare kai ba babu yaki da ake a cikin addinin musulunci wato duk wani jihadi a addinin musulunci jihadi ne na kare kai ko kuma wasu da suke cewa addinin musulunci bai yadu ba ta karfin hujja sai ta karfin karsa kai kamar yadda turawa makiya addinin musulunci suke faɗa duk waɗannan jinsi biyu masu wannan maganar dukkanin su makiya addini ne suke mustashriqin ne suke yi to a cikin wannan bayanin wanda daga cikin wanda suke wannan bayanin duk tafsir gudu kutub rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa a fi dilalil qur'an ya raddi ga tsa'ifan nan guda biyu na makiya addinin musulunci da su waɗanda suke ganin suna kara addinin musulunci ne yayin da suke cewa ai jihadi yaƙi ne na kara kai da kuma wanda suke ganin suna jeho tuma ne ga addinin musulunci da suke cewa musulunci bai yaɗu ta fuskar hujja ba ya yaɗu ta fuskar karfin kan sakani to ga shi wani aya ta tabbatar da kan cewa hujjar gaskiyar addinin musulunci ta bayyana kamar yadda hujjar duhu duk wata tafarki ba na addinin musulunci ba ya riga ya gama bayyana saboda haka ba abin da ya rage sai wanda duk allah maɗaukakin sarki ya masa muwafaƙa ya shirya wanda kuma allah maɗaukakin sarki cikin adalcinsa ya tabar da shi ya zamanto bi shirya ba Allah ta'ala ya ce faman yakfur bi alfa inna littafri wato Allah ce dan haka duk wanda ya kafirce ma babu al kafircewa ba kafirci akwai wanda yake ya cancanci kafirci wanda ya cancanci musulmi ya kafirce masa shine al-tagut fa'alut ne daga siga ne muballaga na isa matuka a cikin al ibn qayyim yana ci daga cikin salaf sun fassara shi bil amfila sayyidina umar yana cewa ma'anar tagut a shaitan. mujahid ibn jabr yace ma'anarsa al-kahin jabir bin abdullah yace ma'anarsa al-kahana allati tatanazzalu alaihim ash wato yan yan dabu masu duba masu buga kasa wanda shekaru suke zuwa su rinka musu wahayi abin da malamin duba wanda yake da aljaninsa wanda kuma dan bori wanda zai hau bori a jinin sai gaya masa wani abu shine taho wannan duk tarifi ne bil misal amma ta'arifinsa aljami shine imam malik wanda ya isha imam malik ya ishara gare shi yace kullu ma ubida min dunillah duk wanda aka bauta ma ba Allah ba shine taho to amma shi ma wannan tarifi ne imam malik yana buƙatar a yi masa togaciya dan akwai wanda za a bauta ma ba Allah ba amma ba tsaho bane domin bai yarda da ibada ba ko kamar annabi isa annabi isa da uzai an bauta musu ba allah ba haka zalika da waɗansu salihan bayi cikin musulmi hmm, cikin musulmi irin su Abdul qadir jilani irin su shek usman dan fodiyo hmm, ana zuwa a bauta musu ba allah ba bayan ko ba su faɗa ba sun barranta daga wannan da su ba kawazi ba shi sa ibnu qayyim yace ma'anar tsaru shine kullu man tajawaza haddahu min al-ibad min ma'budin aw matbu'in aw muba dukkan wanda ya wuce iyakarsa daga cikin bayi duk wanda ya wuce iyakar da Allah ya sanya masa min ma'bud daga wanda ake bauta ma wato wanda ya sa abot ya wuce iyakarsa saboda abota masa ma'ana ya yarda da ai masa bautar aw matbu ko ko shugaban addini shugaban addini shine kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da adi ibn hatim fa'i ya zo masa yana sanye da cross sai yake karanta faɗin Allah ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida adi ibn hatim al-qali sai ce ma na'buduhum ya rasulullah ai ba ma bauta musu ya rasulullah a wato aya tana cewa sun dauki rubanansu da kuma malamansu na yahudawa a rabbis ɗinsu sun dauke su iyayen giji ba Allah ba adi ibn hajji ta ai ba bauta musu su yake ba nuna tsara domin ci shi kirista ne a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba suna haramta muku abin da ya halatta ba ba abin da Allah ya halatta ba ku bi su kuma su halatta muku abin da Allah ya haramta kuma ku bi su yace eh yace fatilka ibadatukum biya wannan ita ce ta ku gare su to al-matbu'in kenan mabiya addini malamin addini zai iya zama to wa idan ya zo ya haramta abin da Allah ya halatta aka bi shi ko ya halatta abin da Allah ya haramta aka bi shi ya zo ya ce ku je ku je ku yi sujada wa kabari ku je in kuka tafi ziyarar kabari ku je ku gaya ma Allah buka ku je ku gaya ma wannan waliyin bukatu ku je ku yi istighatha da shi kuma aka bi shi a nan ya zama dawo an ko kuma mai mulki mai mulki ya yi doka da ta saba dokar Allah a bishi ya zama kawon ya kawo constitution da ya saba dokar musulunci ce dole sai an bi kuma wannan ya fi dokar musulunci ya fi dokar duk wata shari'a in ba shi ba a bishi a haka ya zama kawon wannan ta'arifi na ibn qayyim shine ta'arifin jami to haƙƙin ɗagutu a kafirce masa shine Allah ya ce fa faman yakfur bi duk wanda ya kafirce ma ɗagutu ma'ana yayi masa ya wato a tsakun haƙƙinsa ba a yi masa ba ya zamanto abin abin wurici ba kamar yadda Allah ta'ala ke cewa man yattakhidhi shaytana adu'a waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina duk wanda ya ɗauki shaytan ya zamanto majibincin sa waliyin masoyinsa ba Allah ba to wannan ya bata bata mabayyani saboda haka haƙƙin tsagut hmm, ya zamanto an kafirce masa daga cikin kafirce ne ka ɗauke shi ka. Allah ta'ala ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa shaytan maki ne a gare ku ku rike shi makiyi ya daga cikin kafirce maqabut ka dauki wannan tawafi ɗin makiya wa yu'min billah sannan yayi imani da Allah wato haƙƙin Allah ai imani da shi a jibinci lamarinsa a gaskata shi a jibince shi ya zamanto kowane hali Allah shine waliyinka shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ji bayan ya alo ba aka gama yakin Uhud ya ji ana cewa Uhud Hubar Uhud Hubar Hubar ya ɗaukaka Hubar ya ɗaukaka ta ɗaukaka ya Hubar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku amsa musu ba amma ku da an faɗi an ce aina Muhammad aina Abubakar aina Umar aka yi shewa cewa sun mutu amma da aka zo aka soma kan ba gurata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku yi musu raddi ba kace ya rasulullah me za mu ce kace ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah shine maulanku shine majibincin mu ku ba ku da majibinci ba ku da majibintan lamarin to shine daga cikin daga yada cikin hasa'isul imani billah jibintar lamari jibintar Allah madaukakin sarki kana tare da Allah a kowane hali shi ya ce kamar ya furbi tsagot wani umin billah wannan jumla ce ta shar ko man a shartiya fa adistan saka jawabin shar ɗin kenan shi yasa aka kawo fa shi ne jawabin shar wannan tabbas ya yi riko bil urwatil wusta da igiya wadda take mafi aminci alwusqa ta niyar al wato wanda yafi alwasaqa yafi wato aminci an ce me ake nufi da al'urwatul wuthqa wadanda suka ce ma'anarsa al-islam wadanda suka ce ma'anarsa al-qur'an wadanda suka ce ma'anarsa al-hubbu fillah wal bughd fillah dukkanin su ma'anar guda ɗaya ne shine dai al'urwatul wuthqa ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ya zo da shi daga Allah a wajen ma'anar wannan akwai hadisin da ibn kathir ya kawo wanda yake cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn salam wata ran a muhammad ibn qais ibn ubada muhammad ibn qais ibn sa'ad ibn ubada shine ya shigo ya suna zaune a masallaci sai wani tsoho ya shigo kana ganin sa kana ganin alamar tsoron Allah tare da shi sai ya zo ya salla a biyu a bayan al'amudin masallaci gajejjeru ya takaita bai tsawaita ba sai mutane suka ce wanda duk yake so ya ga dan aljanna ya kalli ya ga wani gashi nan suka yi nuni gare shi muhammad ibn qais ibn ibn ubada sai ya bi shi da ya bi shi sai da ya kyale shi sai da ya je gida wani ya daga cikin ladabin sa bai tare shi a hanya ba ya ce zai masa tambaya tun da shine mai neman ai neman ilimi yake haƙƙin ka malami masu ila an ilmin haƙƙin ka ne ka faɗa ko a amma sai ya bi shi a hanya sai da ya je gida tukuna sannan sai ya tambaye shi ya ce ga abinda mutane suka faɗa a kansa shi ne yake so ya ji menene labarinsa suke cewa allah ne ya san wanda yake dan aljanna allah ne ya san wanda yake ba dan aljanna ba yace sai dai zan gaya maka labari wata rana yi mafarki na ganna a cikin wani dausayi kore wani lambu kore shar a cikin tsakiyar lambun sai ga wani al'amudi mai tsawo ƙasarsa asalinsa ga ƙasa samansa kuma ya miƙe ya ji har cikin sama a ƙarshen al'amudin sai ga wata ƙawanya an saki wata igiya a cikin al'amudin sai aka ce mu na hau wannan al'amudin na ce ta yaya zan iya hawa in na kama ai zamewa zan sai wani wani ɗan aiki wanda yake kamar ɗan ƙodago sai ya zo ya tattare min rigata ta ƙasa ya ce kama wannan igiyar ya ce sai na kama igiyar na riƙe ta ya ce sai na farka daga bacci na jini ina rike da wannan igiyar ya ce sai na je na gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafarkina sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ita rauba dausayin nan da ka gani shine addinin musulunci al'amudin da ka gani ko shine amudul islam me amudul islam eh, ginshiƙin addini me amudul islam A salat as-salat eh? kuma da zo a hadisin hmm? sallah ita ce amudin al-musulunci to shine ka gani al'urwatul wuthqa kuma da ka gani wannan igiyar da ka gani ita ce al-islam ce addinin musulunci ita ce al'urwatul wuthqa al-islam kuma ina ganin za ka rayu ka mutu a cikin musulunci za ka mutu a cikin saboda haka wannan sai ta zama bishara ce a gare shi kan cewa zai mutu a cikin musulunci in kuma mutu a cikin musulunci kaga dan aljanna sai sai gashi shi abdullahi ibn salam ne a radiyallahu anhu an sa abdullahi ibn salam aiko farkon bai huta da ya musulunta a madina bayan hijira shine sabiqina daga cikin yahudawa ke daga cikin asabiquna al-awwalun cikin yahudawa malami kuma malami dan malamai shugaba dan shugabanni wanda ya zo musulunta to a shahid shine cewa al'urwatul wusta din nan shine musulunci abinda mutum ya rike idan mutum yana so ya rike wato abinda yake dahir na addinin musulunci shine ya tsaye da tauhidi al-kufru bi taghut shine tsaye da tauhidi shine ma'anar la ilaha illallah la ilaha shine annabi shine al-kufru illallah al-iman la ilaha shine kamar yakfur illallah to faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha babu yankewa a gare ta wato ma'ana wanda ya rike addinin musulunci to shikenan ya tabbata zuwa ga cikin annajat ba zai samu halaka ba ya tabbata cikin tsira ba zai ba zai halaka ba wallahu sami'un alim Allah mai ji ne mai gani Allah waliyul ladina amanu Allah shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani daga cikin sufofin Allah shine alwali wa huwa alwaliyul hamid Allah shine alwali majibinci wanda za a shine asalin ma'anar alwali shine alhalif alhalif shine wanda ka shiga cikin alƙawarin kariyarsa asalin ma'anar alhalif shine wato kamar musan larabawa yaƙi suke da juna kowa idan ya fita inda yake babu mai kare shi to nama ne za a iya kama shi a mai da shi bawa a kama iyalansa a mai da su bayi a kama dukiyarsa ta zamanto ganima da haka idan mutum ya zamanto bako idan ya zo ya shiga gari idan idan ya zo ya shiga gari domin ya kare kansa sai shiga cikin alhali alkawari ya samu wani wanda zai jibinci lamarinsa ya ce to wane a ya ce ya shiga cikin karkashin kariyar wane to wanda ya zama to zai ba shi kariya ɗin nan shine waliyinsa shine maulansa shi yasa za ka ga waɗansu mutane larabawa ne amma ana ce musu mawali bayan kuma su ba bayi ba ne mun san asalin bawa shi ne ake cewa yana da maula in aka yantar da shi wanda ya yantar shi ne maula maulal a'ala da kuma wanda ya yantar kenan shi kuma na kasa ya zama to maulal asfal bawa wanda aka yantar da shi to akwai wanda yake yake shiga cikin wala ɗin ya zama to yana da mawali yana da maula alhali kuma shi ba bawa ba ne kamar su imam mali da suka zo daga yaman sun shiga cikin karkashin kariyar a wannan na manta sunansa dan uwan talha ibn ubaidillah a taimi kisa ake ce musu maulat tainiyin su imam malik haka ya ce musu maulat tainiyin amma mawari ne ba na bayi ba na irin wannan alkawarin sun zamanto mai ba su kariya ubangidansu mai masaukinsu shine wannan shugaba na banu asalin ma'anar alwali kenan to allah da mummunai haka yake halifar, shi ne alhalif shi ne maulansu shi ne mai ba su kariya ne mai tsare su daga dukkan abin da ba sa so ne mai san su ne mai taimakon su ne wakilin asalin ma'anar wani duk wa'annan ma'anoni ne na alwala yau za da ma'anar alhalif ya zuwa da ma'anar alwakil almujir annasir almuhib dukkanin waɗannan ma'anoni a attabi mai biyayya duk sai daga cikin ma'anar wajen ma'anoni ne guda goma to allah maɗaukakin sarki ya ce ya sifanta tabbatar mu da kansa wannan sifa cewa shine maulan waɗanda shine majibincin waɗanda suke imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur yana fitar da su daga cikin dubbai ya zuwa ga haske an kawo a wato an sanya dubbai da jam'i domin ishara ga nau'in cewa hanyoyin bata yawa gare su akwai bata wanda zai zo saboda shubha akwai bata wanda zai zo saboda bin hawan nafs akwai bata a cikin aqida akwai bata a cikin ayyukan ibada akwai bata a cikin ɗabi'u akwai bata a cikin hukunci hanyoyin bata suna da yawa dukkan hanyoyin bata din nan to Allah yana fitar da muminai ya zuwa ga annur bai ce al'anwar ba sai ce annur domin shari'a ɗaya ce hanyar Allah ɗaya ce wato wannan ishara ne ga cewar samun wilayar Allah ma'anarta ka sami istiƙama a addini alamar waliyin Allah istiƙama a addini shi yasa ne su aka ruwaito daga malamai na salaf da kuma waɗanda suka bi tafarkinsu daga cikin wanda suka bi tafarkinsu har da a abdulkadir jilani ya ce ba za ku ga mutum yana tafiya a kan iska ko yana tafiya a kan wato yana tashi yana tafiya a kan iska saboda karama ko kuma yana tafiya a kan ruwa ya ce wallahi kada ku rudu da shi har sai kun bujire al'amarinsa inda al'amri wannan ya yake wajen umarnin allah da hannun allah amma wanda zai yi da'awar cewa shi ya yi musuli ya yi musuli saboda haka ba ruwansa da sallah ba za a gaishe ya sallah a jam'i ba ba za a gaishe ya sallar juma'a ba wannan ainihin amawa ne na mahajubai ne wanda ba su san allah ba bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam har a ran da zai bar duniya sai da aka ja shi ya je ya tsaya a cikin sau ya yi sallah amma su kuma suka ce har sun kai yaƙinin da sallah ta sauka a kansu in aka kawo musu yar budurwa ma suka taɓa ta zai ce kai ne kake ganin sun taɓi su ba taɓi suka yi ba ba zuna suka yi ba hmm, sa albarka suka yi to ka san kan cewa wannan shi ake ce ma istidraj na shekaru to da ka komai da awar mutum kada ku yadda da shi sai kun bujire shi ga al'amur wannan haƙi ya yake wajen bin Allah wajen bin umarnin Allah da tsayawa inda na haila sai an auna shi da nizanin alkitabu wa sunna idan ya zamanto alkitabu wa sunna ya zamanto ya zauna masa asiri ba a alkitabu wa sunna ya yi nan shi kuma ya yi can to kusan kan cewa wannan dujan ne wannan jawa daga cikin magabata na salaf sun yi maganganu irin waɗannan saboda haka wannan shine alamar wilayatullah al-istiqama shi yasa ne ma yazo a cikin hadithin abi huraira hadithin wilaya al-hadith al-qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake riwaya daga ubangijinsa Allah ta'ala yake cewa fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha in na zamanto waliyinsa bai da in na so shi sai in zaman ni ne jinsa da yake ji da shi ni ne ganinsa da yake gani da shi ni ne hannunsa da yake tabawa da shi ni ne kafasa da yake tafiya da ita wani wadan sai suka ce a wato kenan ma'anarsa ya zamanto Allah mafarnata kenan ba amma mu'mini alladhina yastami'una al-qawla a sana wanda za su ji maganar Allah sai su bita sai su mafi kyawun fassararta daga sauran abubuwan da nusus suka kawo na alkitabu wa sunna suka ce ma'anar wannan ma'ana wato ba zai gani ba sai da abin da Allah ya so ya ya gani ba zai ji ba sai abin da Allah ya yarda ya ji ba zai taba ba zai kama da hannunsa ba sai abin da Allah ya yarda so masa ya kama haka dalika wajen tafiya wato zai zamanto yana da kama kuma shine alkur'ani ne isharar shi anan kamar ya turbi tagut wa yu'min billah Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur shine kuma wanda Allah yake cewa a cikin alqur'ani wal ladina tadaw zadahum huda wa atahum taqwa wa yazidu Allahu alladhina tadaw huda wal baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun maradda Allah ya ce kuma wal ladina kafaru kafirai kuwa ala ikhtilafi anwa'ihi dukkan nau'in kafircin nasu awliya'uhum at-taghut wannan su ne at-taghut su ne shaytan su ne shaidan shaidan shi ne waliyinsu shi ne sa rai na al'iyama zai zo ya musu kudu ba ya ce wa mata na liya alaikun min sultani illa an da kun fasta jabatun li ba da iko a ku sai dai na kira ku fa amsa mu sun zama to waliyin shaidan to shi ka waliyin shaidan in shaidan ya jibinci mutum me yake faruwa gare shi yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat suna rinka fitar da su daga haske zuwa ga dukkai na an kawo fi'ilul mudari a nan da kuma a wajen Allah madaukakin sarki aka ce yukhrijuhum yana yi fi'ilul mudari yadullu ala al-hal wal istiqbal yadullu ala al-istimrar to ma'ana suna dinga fitar da su daga haske zuwa ga duhu wato ma'ana kullum gobansu shi ta fi ba yau sun su bata shi sa kullum da haka wanda suka kafirai kuma sai sun fitar da wani sabon salon bata sai sun fitar da sabon salon rashin kunya da sabon salon fitsara idan yin shaidan ya bi su ba su tsaya in suka tsaya a zina tun za su fara da zina da wanda take kawa sai ya kai ga cewa auzinar tasu ma ba za ta yi daɗi ba sai in sun yi da matar aure kuma zartas ba da mata aure ba za ta yi daɗi ba sai sun yi zina da matar makwabcinsu kuma zinar tasu ba za ta yi daɗi ba sai sun yi zinar da yarsu ko ƙanwarsu ko yarsu to haka suke duk ta daru haka zai rarraba ta har sai ya kai su ya zuwa ga abubuwa waɗanda suke kuma hatta dukkan wani wanda yake da fitra ta salima ba. zai inkari wannan to wannan haka Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wannan domin mu nisanci ta farkin shaidan saboda haka shaidan yake zai fitar da mutum daga dukkan wani haske na imani da na fitra as-salima ya zuwa ga dukkan iri-iri shi yasa aka kawo su da sigatun jam yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar waɗannan ne yan wuta hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikin ta Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan sifa ta ya tabbatar da wannan falala ta ga muminai ta jibintar lamarin su cewa Allah shine waliyin su to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kora mana neman wannan walici daga Allah kamar da ya koya ma Al-Hasan ibn Ali cewa ya kora masa yayin da zai in yi mutum in ya zo yin addu'ar kunuti farkon abin da zai roƙa kenan abin da daga cikin abin da Allah zai roƙa kenan daga wajen Allah Allahumma hadini man hadait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima wa fi man afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima afait wa qini sharra ma qadait ya zuwa ga karshen addu'a yace Allah ka shirye ni tare da wanda ka shirya kai mun afuwa kai mun lafiya daga masifa da bala'i a tare da wanda ka ba su irin wanda ka ba su lafiya daga masifa da bala'i ka jibince ni a cikin waɗanda ka jibince su wato ka sanya ni a cikin waɗanda yake ka jibinci na to wannan shi ne ainihin wato samun gatan allah maɗaukakin sarki wanda yayin da ya zama to kan cewar allah shine ne waliyinka to ba za ka ji tsoron komai ba ba za ka yi fargaba da komai ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ku tara hankalin ku guji su ko waliyan Allah babu tsoro a gare su babu suna yin bakin babu tsoro a gare su a nan duniya a lahira ma kuma ba za su yi bakin ciki ba saboda kaga haƙƙi ne kenan mutum ya nemi wannan ya kuma nemi dawwama a cikin imani domin in ka dawwama akan imani to Allah ya tabbatar da wannan sifar ya tabbatar da wannan sifa ta wilaya wato ga a gabo ne a gani sai mu tsaya a nan wajen samun dan hausa tambayoyi insha Allah sai mu tashi a kisar annabi Ibrahim da wanda Allah ya bashi mulki subhanallahi wa an la ilaha illa anta الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله zo su tone shi su ya galgala jikinsa saboda su hawa da dawa a wajen sai na alkafi ne da aka nema suka kashe shi da sai na ali da mu'awiya da amur bin al'ad dukkanin su kafirai ne kuma sun yi shirin kan cewa za su kashe su don su mutar da al'ummar musulmi da kafirci to don haka aka ɓoye inda kabarin na ali yake da haka wanda suke cewa a najaf yake nan kusa da bagdad inda aka yi inda aka yi wannan inda aka yi ubba aka ce a kabarinsa ne faɗa ce kawai amma abin da yake tabbas kuma wannan shi ne ya dace da tarihin lokacin inda an bayyana kabarin sayyidina ali a lokacin nan da an bayyana shi mutane sun sani da ba yadda za a yi a hana ta'addancin hawarijawa gare shi yana da rai ba a tsare shi ba daga ta'addancin yahudawa a hawan hawarijawa ballantana bayan rasuwarsa saboda mutanen kufa da suke da'awar shi'anci makaryata ne wajen son sayi da na'ari makaryata ne shi ya sa kariyar da yake bukata ma su bashi ba shi sa ya tsine musu ya tsine musu sa a ibn biyu waqas ya tsine musu amma a cewa yana sama wani biya daga cikin tatsuniyoyin abin nan da ba su da asali sai na isa amma annabi isa ma da Allah ya tabbatar wani da cewa ya ɗauka shi sama ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ya gan shi a sama ta biyu ba a ce a cikin kabari aka gan shi ba sannan tambaya ta biyu nawas sunan sahabi ne eh akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam nawas ibn sam'an daga cikin sahabbai amma ba zai iya duka tarjama sa ba ah, sannan wani na tambayar fassarar addu'a wannan addu'a Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu min minhu ne ba min ba wa ma lam a'lam ya zuwa karshe ma'anar wannan addu'a ya Allah ina roƙonka daga dukkan alkhairi daga alkhairi ga baki ɗayansa ajilahu min alkhairi ku ajilihi wanda yake na gaggawa na yanzu yanzu wa ajilihi da wanda yake za a jinkirta shi na ranar lahira kenan da na karshe da wanda zai zo daga baya ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani daga cikin alkhairin da wanda ma ban sani ba wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ina neman sanin ka daga sharri dukkanin sa ajilihi wa ajilihi na makusancin sa wato na sa da wanda yake wanda ake jinkirtawa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani daga cikin sa da wanda ban sani ba wannan yace wai akwai hadith hal hunaka hadithun sahih يدل على أن من مات يوم الجمعة لم يسأل, لم, يسأل في القبر akwai hadisi sahihi da yake cewa wanda ya mutu ranar juma'a ba za a yi masa tambayar kabari ba eh akwai hadisi sahihi da yake cewa wuqiya min za a tsintar da shi daga al-fattan mai fitinar kabari to an fassara mai fitinar kabari da cewa shine wanda za su zo su mutum tambaya shine fitinar kabari waɗansu kuma sai ce a ba wanda za su yi mutum wannan tambayar ba ne fitinar kabari wata fitina ce wadda za a yi ma mutum tambaya za a jarabawa ce da za a yi mutum a cikin kabari tsananinta kamar jarabawa da za a yi ma wanda suke bayan ƙasa ne suka gamu da jarabawar musifin dajjal kamar yadda ya zo a cikin hadith na kan cewar a yi wa mutane fitina a cikin kabarinsu kwatankwacin fitinar da ake yi wa mutane da masihul dajjal fitinar dajjal to waɗansu sun yi jami tsakanin wannan ƙaunai din suka ce a ai ita tambayar kabari da ita ce fitinar tsananinta kamar tsananin fitinar dajjal ce ga wanda suka ra'ayi to wanda ya fita na juma'a za a tsantar da shi daga wannan akwai hadisi sahih na biyu kuma yake tambayar man mahadi al sayadhhar fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisai da suka nuna cewa almahadi zai bayyana cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne suna da yawa hadisan sun kai ma sun yana daga cikin alhadithul mutawatir ma'anan ma'anarsa mutawatir ne mahadidin kuma kamar yadda hadisan suka nuna dan zurriyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin 'ya'yan sayyidina hasan ibn ali daga cikin daga cikin zuriyar sayyidina Hassan ba daga cikin zuriyar sayyidina Hussein ba sannan sunansa zai dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Muhammad ibn Abdullah ba mahadin da yan shi'a suke suke riyawa bane shi wannan mahadin dan sun ce zuriyar sayyidina Hussein kuma shi wannan mahadin ba a haife shi ba ma babu shi don shi nasu sun ce dan alhassan al'askari ne alhassan al'askari shi ne a limaminsu na goma sha daya sun yi da'awar cewa yana da ɗa sunansa muhammad sai ya gude je fada cikin wani rami ya ɓuya ba a gan shi ba har yanzu suna nan a ƙofar wannan ramin da doki da sirdi an ɗaura masa sirdi da takobi an rataya shi a jikin sirrin ana zira ya fito daga cikin wannan ramin a ba shi dokin ya hau ya zo ya kashe ahalin sunna wani shi tsuniyar yan shi'a shi ne al-muntazar dozu to kuma wannan haƙi wannan muntazar ba a yi shi ba domin shi al wa asgari imamu tabari abu jafar tabari malamin tarihi yana daga cikin waɗanda a suka riski ƙarshen zamaninsa sun ce alhassan al'askari ko malamin tarihi ne ibn jarir tabari malamin tafsir ya ce alhassan al'askari da ya mutu wanda suka ci gadansa suka tattara dukiyarsa ga baki daya da ta'asibi yan uwansa ne saboda kaga tun da yan uwa ne suka zama to asibansa suka ci gadon suka dukiyarsa da ta'asibi ba shi da ɗa ɗa shi ne ke cin dukiya da ta'asibi da asibanci saboda haka wannan ya tabbatar da cewa a wajen tarihi bai haihu ba kuma kaga in ma da a ce in shi din ne to in sunansa muhammad amma sunan mahaifinsa ba eh alhassan askari to kaga bai dace da mahadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba a cikin tsangantaccen hadisi na'am na a ah, Allah bayyana waye wani allazina amanu wa kanu yattaqu dole su da wannan sifar shi ne amma a ce sai an ga mutum ya yi tafiya a sararin samaniya ko kuma sai ya ɗauki dogon carbi ko kuma sai an gan shi abin nan ah, ya karɓo ta ɗariƙa sai zama to wali wannan kira ma Allah kariya ne alqur'ani dai gashi ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun sai mu tsaya nan inda umarnin Allah tabaraka wa ta'ala subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta